baki mai yanka wuya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da shugaban Faransa Emmanuel Macron dangane da ƙalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta. Ko menene ra'ayin masu fashin baki akan lamarin? assalamu alaikum. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin shugabannin kasashen da suka halarci babban taron ci gaban kasashen Afirka da aka gudanar a kasar Faransa a farkon makon nan. To sai dai kuma shugaba Buhari ya yi amfani da damar ziyarar. inda ya gudanar da wani zaman tattaunawa shi da takwaransa na kasar ta faransa emmanuel macron kan batutuwa da dama da suka shafi dangantakar kasashen biyu tare da mai da hankali kan babban kalubalen da kasar ta Najeriya ke fuskanta wato sha'anin tsaro. To sai dai tun sa'ad da aka ba da sanarwar cewa shugabannin biyu za su gana. 'Yan Najeriya da dama da kuma musamman manazarta da masu fashin baki suka yi ta bayyana ra'ayoyi mabambanta a kan wannan lamari. Yayin da wasu ke ganin cewa tuntuni ma ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta soma tuntubar wasu manyan ƙasashe. domin neman taimako akan yaƙi da matsalar tsaro da ke neman wargaza ƙasar wasu ko nuna ta baba akan ƙasar ta faransa mai fashin baƙi a kan siyasar duniya farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu Fodiyo ta sokoto yana ganin cewa duk da ƙorafin da ake yi akan ƙasar ta faransa a yi motsi ya fi laɓewa to na farko dai ka san ita najeriya tana kewaye da ƙasashe waɗanda ke renon faransa ne sannan kuma ita faransa ta yi tarbiyyar kasashen da ta rena yadda lalle lalle magana ta ita ke da karfi gare su tasiri ke gare su idan ka dubi chadi ka dubi niger ka dubi cameroon duk irin waɗannan abubuwa sha'anin tsaro in su ya shahe mu kwarai da gaske shi yasa kila shugaban ƙasa ke ganin cewa magana da shi wannan yana dan abin nan to amma kuma da ma ka san ita faransa da ɗai in ka dubi tarihin ta kusa da aka yakin basasa a najeriya ita tana goyon bayan ujuku ba goyon bayan gwamnatin tarayya take ba tana da wannan matsaloli kuma mu muna da wannan matsala da ita ladi al'amari ne na diplomasiya irin ta duniya so dole ko da makiyinka dole sai ka yi ko da abin na taimaka maka samu zaman lafiya amma wasu na ganin kamar ita kasar ta faransa ita ce kan wa'uwar gamin duk kusan rikicin da ke faruwa a kasashen nahiyar afirka ba wani sirrin kasa da zai zo shi faɗa musu watan in kasashen turai da na faransa da suka faɗa maka sirri in kasashe musu hankalinka ya tashi suna da siri namu fiye da yadda kake zato sannan kuma gaba kura baya sai yaki kaka za ka yi babu yadda za ka yi in faransa ta gitta niger tana mata biyayya cameroon na mata biyayya benin na mata biyayya chad na mata biyayya waɗannan wurare suna da muhimmanci game da abin da ya shafi tsaronmu kaka za ka yi ko da kai ne a shugaban kasa an sani sun san mun sani mu nuna musu mu kuma mun san sun sani sannan kuma mu dawo gida mu shirya kanmu wannan shi ne muhimmanci da muna zaune lahiya mun shirya kanmu tattalin arzikin mu ai shi ne a dauki da kuma kasashen da a kewaye da mu da za mu yi babban tasiri amma saboda zalunci irin na shugabanci sai kasance girman da muke da shi sai ya tabarbare to wani tasiri ko kuma alfanu kake gani za a iya samu a wannan tattaunawar tasu a dangane da abin da ya shafi matsalar tsaro a najeriya to ni ina ganin kusan irin abin a ce kasan kasan na sani kuma ni kuma na san ka sani to ko irin wannan ido biyu aka yi faransa ta san najeriya ta san irin rawar da take takawa game da wannan kasashe mu ko mun sani wata siyasa ta duniya shine kada ka manta wannan bangare da muke samun matsala sosai wanda ya shafi jihar ah, borno nan ne ke da mai idan ka dubi chadi ka dubi cameroon ka dubi niger ka dubi najeriya wannan bangare shi na da mai idan najeriya ta samu zaman lafiya wannan wuri ta tono mai dinta da dimbin gas da take da shi a wurin nan to waɗannan mutane su kuma nasu mai zai sha kashi za a wahala to kuma dukiyarsu ta ƙarƙashin ƙasa faransa ke rike da shiya don haka in ka duba duk al'amarin haka shi ke, tattalin arziki shi ne wajen kokowa na wane ne zai mallaki tattalin arziki da nasu bangare da namu bangare nan ne ai fitinar take wannan wuri wuri ne mai arziki ba yanda za a ce ma akwai mai a chadi akwai shi kemero akwai shi niger a ce ma wannan bangare na barnu babu shi akwai shi amma radda duk aka ce an gino shi da shi da gas din da yake da shi to su kuma nasu ba zai tasiri irin wannan tasiri ba to kuma nasu na karkashin faransa ita ke cin gajiyarta duk da uranium din da ake haƙowa a Nijar kana ji suna kuka cewa Faransa ce ke cin gajiyarta ta yadda take so to don haka da wuya ka iya samun goyon baya na Faransa ɗari bisa ɗari sai dai a yi ta wayon wayo sun sani mun sani dole muyi yi da su dole su yi da muwa a yi ta tafiya hakan nan ai duk wannan matsalar shugabanci na irin na Najeriya zalunci ne zalunci ne rashawa ce ai ba don haka na ba ita Najeriya da kasashen turai suke bidatta su ma ya da ita saboda tana da yawan mutane tana da yawan kasuwa tana da albarkatu na ƙarƙashin ƙasa tana da fetur amma saboda shugabanci irin na 'yan siyasa da 'yan boko sun haɗa kai sun yi zalunci sun kwashe dukiyar mutane sun ciya ta ƙasa shi yasa za haka na faru mu babu zaman lahiya kuma yazan ƙasashen na turai suna muna kallon banza domin tare da su da kamfunan su ake haɗa mai ake haɗa kai ana wannan zamba. to sai dai kuma masani halayya da zamantakewar dan adam farfesa tukur muhammad baba dan iyan mutum biyu yana ganin kamata ya najeriya ta ja tsawo a dangantakar ta da ƙasar Faransa musamman a halin yanzu da take fuskantar babbar barazanar taɓarɓarewar tsaro a dufaɗin ƙasar. na ɗaya dai ka san ina jin ni a nawa ganin ba wata munafukar ƙasa da take wa afirka ƙasashen afirka munakisa kamar ƙasar faransa ya daɗe ya fi shekara 200 amerika eh, faransa tana tatsan afirka har gobe suna yi ta hanyoyi da yawa tun ba ma kasashe da ta mallaka ba a lokacin mulkin mallaka kuma bayan haka ƙasar faransa ita ce ƙasa ta ya turawa da suka ƙi sake suka ki bawa e, yanci yanci na zahiri ba wai yancin je ka yi kaba da ƙasashen afirka wannan kowa ya sani ya kamata mu nuna a faransa cewa dufa ana iya haduwa a yi mutuwan kasko a rasa don haka ni abin da nake so abin da zan yi farin cikin gani shine shugabanninmu sun zarewa america sun zarewa faransa ido ko ta yaya ne abin da yake faruwa fa faransa ba ta iya ba ta iya daurewa tana iya rushewa in ba da tattalin arziki da sauransu da suke yi a afirka ba lokaci ya yi da za mu zare musu ido kamar yadda aka zare duk wani mai mulkin mallaka a afirka an yi a afirka ta kudu an yi a angola an yi a mozambique an yi a namibia ya kamata mu fito da wasu matakai da za mu gargaɗi faransa ko ku yi kaza ko mu kuma za mu yi kaza don haka mu da muke kasa ba wani abu ne da yawa da za mu yi asara ba ku da kuke sama ku faransa ku za ku yi asara abinda ni zan so na ga shugabanninmu sun gaya wa faransa kenan kuma ina so na jaddada cewa duk fa wani alkawari da ta yi na taimakawa da rashin katsalanda da sauransu a shugabanninmu za su ɗauki abin da ɗan gishiri su nuna wa faransa cewa sai sun gani a ba alkawari ba ba girin girin ba ta yi mai inji malam bahaushe kuma mu nuna musu cewa muna shakkan su muna shakkan alkawarin su don haka in ba mun ga sun aiwatar da abubuwa da zai zo daidai da mu abin da mutanen muke so ba za mu yarda da su ba kuma muna iya ramawa ta hanyoyi namu da ko da a durkushe muke muna da hanyoyi da za mu rama mu su nuna musu haka kar ka manta abin da suka yi lokacin yakin basasan Najeriya an yi an gama amma da aka gama yakin basasan duk da rashin jin daɗinsu duk da goyon baya da suka bawa 'yan tawaye ba ƙasa ina jin da ta ci moriyan zaman lafiya a najeriya kamar faransa kamfanoninsu na nan na mai kamfanoninsu na motoci kamfanoninsu na da yawa sun zo suna nan suna ci gaba da zamansu a ƙasar nan suna tatsewa suna riba suna tafiya da shi duk fa wani abu da ƙasar faransa take samu a ƙasashen mulkin mallaka da ta yi na afirka ta yamma bai kai duk an dunkula shi bai kai abin da suke samu Najeriya ba don haka ban ga dalilin da za su tsaya suna mana munakisa ba ban ga dalilin da za su jawo mana tashin hankali kashe-kashe da sauransu ba ba su da dalili in ba munafurcin tura mulkin mallaka wadda kamar yadda na nuna faransa ta kasa yaya kanta daga wannan mulki na mallaka A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Cuba Hero ne da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.